matashi saidu tun yana yaro karami sosai ma'aifinsa ya tilasta masa koyon sana'ar goge domin ci gaba da raya wannan gargajiya abin da na sani tun kakanni na gidanmu ne aka sani gidan makada sannan kuma tun na taso aka saka ni harka goge wanda shi ya hana min na karatu babana ya tilasta ne don kada gado ya kubuce muna shi yake goga min har na iya san katura da yan zero A yau ana gayyatar matashi Saidu a kowane bikin al'adu domin ya yi wasa da gogensa. Ana kira na wajen wasan bori idan akwai waɗansu wasanni na ƙungiyoyi na al'adu ana kira na da duka da waɗansu kaɗe-kaɗe na gargajiya. Kowace wasa akwai salon gogen da ake yi da ita. Wasan zabarmawa na iya haka ma na Hausawa. Ina yin duka yadda mutum ya ce na kaɗa masa gogen ina kaɗa tsagiya. Da dan dan ba gogen ne yanzu. Mamman Dosakwai, sarkin Bori na Gaya, na jin daɗin aiki tare da matashin. Goyo mu wana mu Wannan aikin ya iya shi sosai kuma ya gaji wannan gogen ne. Shi ne sarkin goge, saboda masu gogen sun ƙare. Shi kaɗai ya ɗauki gado, babu wata matsala. Mai wasan goge na da muhimmanci a harkokin gargajiya. Saidu Hamadu na samun alheri da dama. amfanin da nake samu yana da yawa goge ya kai ni inda ban taba tsammanin zan je ba amfanin yana da yawa saboda idan wani bai da lafiya idan aka kira ni na kada masa gogen iska yana tashi ya faɗi abin da za a ba mutum ya samu sauki idan za a yi al'ada wuri biyu ne ake zuwa kuma na kan je da goge na na kada shi sosai amfanin da nake samu kenan to ni kan gogo tun bai nufi kago ta ne Saidu Hamadu ya fito ne daga iyali mai yara hudu kuma shine mahaifinsa ya koya wa abubuwan da ya iya.